'yan uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Ruwafi ya kike kin wani lafiya lau lafiya lau ne kike to yau da me kika zo mana da shi haka ne zamu gano masu nuna salon dinki da suka halarci wasan kasa da kasa na nuna salon dinki na Africa Fima da ake gudanarwa a nan babban birnin Yamai a cikin tarihin ranar Lahadi kuma zamu gabatar muku da wani matashi Jalud Zainu Tangi dan kasuwa kuma mai shirya fina-finai a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mira kafin mu tsunduma cikin labarun namu bari mu taɓo jihar Arlit inda taron muhawarar matasa ya tara matasa na ƙungiyoyin matasa da dama. Mambobin ƙungiyoyi da gungogi ne suka taru akan wani jigo gora wannan kuma karo na farko wanda ya gudana a ƙarshen mako da ya gabata a garin harkar ma'adanai. Takin da aka zaɓa shine cimma burin ci gaba mai ɗorewa. Salisu Murtala shugaban majalisar matasan ƙaramar hukumar Arlit ya bayyana dalilin zaben wannan jigon. Eh, yau kowa sani cewa dukkan siyasun kungiyoyin kasa da kasa kamar majalisar ɗinkin duniya tarayyar afirka ko masu da yawo sun jera domin cimma waɗannan jadawalin shekarar ta 2030 na majalisar ɗinkin duniya da kuma jadawalin shekara ta 2060 na tarayyar afirka a yau ƙarara ne ta hanyar waɗannan muradu akwai hanyoyi alamomi na auna tasirin da muke yi ta hanyar shirin proje daban-daban kuma a yau a ɓangaren gida waɗannan proje yawanci suna samun ɗaukar ɗaukar nauyi daga wajen ƙungiyoyin matasa. Idan mun zaɓi muradun ci gaba mai ƙarko, muna son matasa a ɓangaren cikin gida su amfana da waɗannan muradun. Mira a birnin Agades inda matasa masu fama da nakasa wanda suka taru gungu-gungu a wani taron horarwa na cibiyar horarwa suka samu horo kan yadda ake yin ragar karfe cewa da giryaj a turanci. Ga matasa guragun wannan aikin samun kuɗin shiga shine hanyar su ta yakar bara ga rahoton Anise Karim. A shagon aikin karafuna na cibiyar bada horo ga masu halin na nakasa ta Agades, gwamamman matasa masu halin na nakasa matuƙa keke na gadangadan bisa aikin ragamar waya da suke yi da taimakawar wani inji mai husa'a. Saidu Atande, shugaban rukunin ya bada bayanin yadda ake aikin. Suna giryaji, suna ayyuka iri-iri dai don su biya bukata kansu. In dai ka shigo nan to za ka koyi sana'ar za ka barbara kuma akwai su da yawa sun zo da kwanan su hannu sun yada shi sun koyi sana'a dama ma san turkin dan ayi maganin barace barace ne bi Abdu, shugaban kungiyar masu halin na kasa ta Agades, ya ba da bayani amfanin koyon wannan sana'ar. Wannan aiki yau mun kai kusan shekara biyar muna yin shi. Mutai kasuwa mu so waya goma tara. Tuji kowace waya guda muna yin gire shi guda uku abinda duk guda ɗaya muke da shi shika talatin da biyar. A kowane cikinsu kuma muna samun riba ba kusan shika goma sha biyar sai mu raba tsakanin mu sauran dan can shi muna da muna biyan wuta da ruwa. Tun girkin wannan cibiyar ba da horon ga masu halin kasa a shekara 1993 fiye da mutum da 250 masu halin kasa suka amfana da horo kala-kala na kowane fanni a yanzu haka suna sana'ar tare da gudanar da rayuwarsu cikin mutunci. Mira kamar yadda na faɗa a cikin kanun labarun ranar 1 ga watan Disamba Disamba ake gudanar da wasan kasa da kasa na nuna salon ɗinki na Afirka Fima. Haka ne kiki abokiyar aikinmu Rabia Mai Kano ta je gano waɗannan matasan sai mu saurare su. Aiki ne da yana buɗe ƙohohi da yawa in wani ya ganka wanda ya fito da ƙasashen waje yana iya ya ɗoki yauninka ya kai ka can ya maka farmasiyon kuma yana iya samun muka aiki amma kayan ka shiga abin maniki na ka kasance kana da BBC kana da bak saboda ko an samu wanda zai kai ka a kasashen waje in ka je a can ma kana samun aiki ni guri na zan kawo alfadin mana ina son in rungumi wannan sana'ar ne saboda yana buɗe hanyoyin kasashen waje akwai da yawan wahalhalu a cikin wannan saboda sai ka san wani idan baka san wani ba ko da wajen ɗaukaka ba a ma ɗaukaka muna ƙaunar abin da muke yi ba ruwanmu da abin da jama'a suke faɗa mana cewa mu 'yan daudu ne 'yan ɓata gari ne. wannan satin zamu gano wani matashi Jalud Zainu Tangi dan kasuwa kuma mai shirya fina-finai. Mira? Haka ne, PDG ne kuma akwai kamfani biyar akan sunan shi wato Group Jalud matashi ne ɗan shekaru talatin da ke son yayi nisa kuma yayi amfani da duka wata damar da yake da shi. Ga rahoton da Rabia mai Kano ta shirya mana. Ɗan shekara talatin Jalud Zainu Tangi wani matashi ne mai naɗa silma kuma mai harakokin kasuwanci ɗan ƙasar Nijar yana sana'o sana'o'i fanni daban-daban silma tallatar dijital sarrafa fina-finan kallo da sauraro motsa jiki da kuma kwalliyar gyaran jiki bayan karatun sa na firamare a tasawa inda aka haife shi a garin boso cikin karkar tafkin chadi ya shiga firitane tsangayar horon soja domin ci gaba da karatunsa na sagandari wanda ya bari domin samun sararin 'yancin kansa yana sabon jini ya san tuni da bai iya bin daidaiton matsi zuwa hutun sa na makaranta a garin su na ainihi Cintabaradan ya gano baiwar da ke gare shi da kuma sha'awarsa ga harakokin kasuwanci. Tun ina ɗan ƙarami ne nake sha'awar zama mai gidan kaina yin wani abu da yake birge ni idan yana kawo min kuɗi. Wannan ne ya sanya na tsunduma a cikin wannan harka. Ina son samar da tsari wanda ya cancanta sai na ga ya kamata mutum ya girka abin da zai can gashin kansa. Da tsayinsa na mitar ɗaya da ɗigo tamanin da bakwai jalud ya bayyana gurinsa da kuma mafalkinsa da ma'aikatansa arba'in da biyu bai da niyyar tsayawa a zubin kamfunan nan biyar. Da farko dai na fara a wani kamfani sadarwa kasuwanci da hotuna da bidiyo bayan shekaru uku na bude ɗakin motsa jiki omega fitness club a nan yamai na bude ɗakin ɗaukar hoto mosaic magic na bude wajen yi wa maza aski kuma na bude. buɗe wajen da ake kitso ga mata. Rabiu Tarau abokin yarintarsa na ganin sa mai basira. Mutum ne mai amana a cikin dukkan al'amuransa ya sa abin da yake so. Mutum ne mai kuzari da ƙwazo a cikin aiki yana aiki kamar soja cikin A cewar Jalul makublin samun nasara na cikin imanin yarda da kai yana kiran matasa da su jaraba kuma su baro tunanin zama cikin yanayi. yanayin buƙatar jin daɗi. A wannan makon ne aka buga wasa na biyu na zagayen farko na gasar cin kofin zakarun nahiyoyi a halin yanzu. Ƙungiyar jandarmeri ta kasar Nijar tana kaca-kaca da Motema Pembe na DRC Congo a Kinshasa a wasan dawowa. Haka ne gora a cikin ayyukan hidimar cikon shekaru 63 da ayyana jamhuriyar Nijar a ranar 18 ga watan Disamba mai zuwa a ranar 17 ga watan Disamba ne za a yi adawa da wasan kwallon kafa a filin wasa na General Sani Kunce na nan babban birnin Yamai. Na tsofin 'yan wasan kallon kafa na Nijar da ke taka dela a gasar cin kofin nahiyar Afirka. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku iya sauraron wannan bisa kan lamba uku biyu biyar ba tare da kungiya ko da labar.